ta bi hadisi wastamtaka bi sunnati ila yawmi din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh An bidayah ilmi al-jami'a bakar akhun bakar shi ne uwa wanda ke na shi ne wanda ya rasu summa amrun akun bakiya ko baki shi ya rabu kaga shi a matsayin shi na dan uwa yana da uku ita wato shi asibi ya fashi sauran ku amuru a wannan mace tana da ɗaya cikin takwas da ɗaya wuce. sannan bintu tana da ɗaya cikin biyu tana da rabi to abin da ya rage shi ne bakar ya kwashe a matsayin shi na ɗan uwa ko ɗan mm. uwan shi to annan wajen sai kuma ambi kuma amuru eh amuru shine amuru shi ya kwashe hmm. da shi kuma wannan shi ambi bai da komai don uwan uba an gane ku Haka shi ba abin da ya samu To wannan kenan a matsayin ya rasu wannan kuma shi in amuru ne ya rasu ba lokacin da amuru ya rasu hmm. shi abin da ya mallaka kaga yana da ga rabar shi nan zauja eh, zauja tana da takwas sannan diya tana da 22 na wannan abin da aka mallaka 32 ah, to kuma muka ɗauki ɗaya rabar shi na wannan na amuru kaga mace tana da ɗaya abu na ɗaya cikin ah, uku. tana da uku sannan biya tana da goma sha biyu ammi yana da tara a cikin abin da aka mallaka نعم مختصر نعم بسم الله الرحمن الرحيم وسترة للإيمان وفد وفضل لسنة سترة للإيمان دمين سلا الشكالي إن كشيا مرورة إذا سنة جنس ورمان زي وجه كما قريس طاهر الثابت idan mutum baya jin tsoron wucewa gaba gare shi inda mali ba sai ya sanya sutura ba sannan ana sanya da abin da yake mai tsarki kuma tabbatacce da irin mushkili kenan ba abin da zai gudu ba an ce bi tsahirin tarihi da mai tsarki ko mai tabbatacce kenan ɗan mai guduwa ne ba kamar ƙaramin yaro wanda bai da wayo a sanya shi sutura yaro na iya guduwa ko kuma a sanya wata dabba wanda in an ajiye za ta iya tafiya misali hmm. duk dai wani abu wanda zai iya rabuwa da kai in ka sa shi sutura baya halatta a sanya shi na'am gairi ba mai shagaltarwa ba a gane ku ba wai mai shagaltarwa ba kada mutum ya sanya mace wa za ta ɗauke mishi hankali ko ya sanya wani abu zai ɗauke mai hankali kamar mu ɗauka mai kamar ya sanya talabishin a gaba gare shi talabishin na irin mutanen nan masoya kwallo wanda wani kwallo masoyin kwallo ne kuma sai sanya tv ana kwallo lokaci kaga wannan yaya kaga wannan wannan zai dauke hankali shi daga ainihin fuskantar sallar da yake yi an gane wannan ko ba ta kace da duwana abu wanda zai dauke shagaltar da mutum ya ɗauke mishi hankali baya kamata ya zama sutura fi gila bi rufe a cikin kaurin mashi ana so ya zama kaurin shi ya kai kaurin mashi shi sutura wa tuli zira'i kuma tsawon zira'i guda na'am la dabbatin wato ba a sanya dabba a zama sutura na'am wa hajarin ba a sanya dutse wahid dutse guda ɗaya kawai ya zama sutura la wa khatin ba a sanya zane khilafa li ahmad a mazhaban hanbaliya ana sanya zane mutum zai iya zane wani ɗatar zane haka shine sutura amma a mazhaban malik ba a sanya saboda hadisin da ya zo kan zane da ifin jiddan an gano wani ko ah. wannan hadisi a wajen malamai hufas bai inganta ba Daga fahimta na malik a wannan matsala shi ne daidai ah. wa ajanabiya. sannan ba a sanya mace ajanabiya. Ah. matar da mutum zai iya aurenta ya sanya ta tutura za ka ɗauke mai hankali na gaba an ƙara maimaita wancan magana ne cewa duk abin da zai shagaltar da mutum <coughs> mutum mutum ya sanya budurwa kyakkyawa wacce yake so suturan shi za a yi sallar nan da kyau kaga ba za ka sallah da kyau ba eh wa fil mahrami kaulani to dangane da muharrama ba kaulani idan mutum ya sanya muharraman shi to mangaro guda biyu ya sanya mahaifiyarsa sutura ko ya sanya mahaifinsa ko ya sanya dan uwan shi ko ya sanya wata kanwan shi muharraman shi ce to wasu malamai sun ce za a iya an gane babu laifi mutum ya sanya muharraman shi ta zama to min isra wa asima marun lahu manduha wato mai wucewa wanda yake da wata hanya yana da wata hanya da zai iya bi shine yana da wadatar hanya yana da yalwan hanya to bai kun yabi hanya wani hanya sai ya bi wannan wajen sai bi wajen mai sallah wannan yayi zunubi amma kenan in bai da wadatar hanya ba a wannan magana ba shi da wadatar to zai iya bi amma ga zahirin hadisi ya ce lo ya alamul maru bai da ya jayar musalli ma za a lai lakana an yi kifa arba'i eh, khairun lahu min an yamura bai da ya da mai wucewa gaban mai sallah ya san zunubin da yake da shi da zai gwammace ya tsaya arba'in ya fi alkhairi gare shi da mai wuce gaba gare shi a cikin ruwaya na baza wato lakana a an yi murra arba'in na kharifar khairun lahu A an yaki fa kai lakana an yaki fa arba'ina khalifan da zai gwammace ya tsaya shekara arba'in shi ya fa alheri. gare shi waya na bazari ya fassara mana wannan arba'in din da wani sahabi ya ce bai sani ba kwana arba'in ne wata arba'in ne ko shekara arba'in to ruwaya na bazar sun ce arba'in khalifan shekara arba'in an gane kaga wannan ya nuna kenan cewa wato idan mutum ko da ba shi da hanyar wucewa gara mutum ya tsaya har sai mai sallah ya idan da sallah ya sannan ya wuce Ina ce gara mutum ya tsaya shekara arba'in ba balaga ne ba yadda za a yi mai sallah ya shekara sallah shekara arba'in ba zai yiwu ba ko amma za ka ce ka tsaya shekara arba'in ka yi haƙuri har ya idan da sallah shi ya fa alkhairi gare ka daga ka wuce gaba gare shi kenan kaga wannan maganar da aka faɗa cewa wa asima barun lagu manduha din nan mai wucewa wanda yana da yalwan waje yana da wajen da zai bi sai ya bi wannan wajen ya yi zunubi yana ba shi da yalwa ba kawai ya wuce hmm? a da zahirin wannan hadisin hadisin ya nuna mana zunubi ne ka wuce ka yi haƙuri sai dai idan misalin mutum wani lalura ya sa dole sai ya wuce bayan gida ya matsayi shi fitsari ya matsayi shi an mishi waya cewa gidan shi ya kama da wuta Eh? wato wani abu ne wanda yake muhimmi wanda na labudda ne a nan wajen kaga zai iya wucewa Allahu a'lam wa musallin ta'arrada da kuma mai sallah wanda ya gitta an gane ku mai sallah ya gitta ya kwanta a wajen da shi ma wannan wato ya yi laifi ba a so mutum ya zai kwanta kusa da mai sallah wai a ganin aisha wa fil maharami kaulani hmm. to shi ma mai sallah da ya gista shi ma kaulani game da muharrami ya zama sutura shi ma mai kaulani to sai aka jika da wa sai ma da goma zuwa sannan wa musallin ta arraba hmm. da mai sallah da ya zai gista duk wata. Ina shi ne ya kwanta ne shi eh. ya tashi hmm. an yi sabani a kan zai iya za a bi nan wa in sa'atu muqtadim da kuma yin shuru na mai koyi da liman yin shuru na mai koyi da liman shi ma wannan sunna ne yanzu ku ana bayani sunna dama ce fitara mene ne sunna da shi ma wannan yanzu mutum yin shuru mai koyi da liman idan mutum yana koyi da liman liman yana karatu shi sai yi shuru walau sakata imamu ya kuma wannan kowa masu zanen irin wannan kamar sallar juma'a haka ko wanda jama'a sun yawa haka wanda liman karatun ya dauke saboda yawan jama'a ko za su yi ka ya dauke tun da bayyana ake kuma ba karatu suna ganin za su yi amma wannan fahimta ce walau sakata imamu ko da limamin sa yayi shiru ko da limamin yayi shiru kai shi ma yana iya yin shiru shi ma wa nudibat in asarra eh, magana su ne a da da ne ba bayani akan su to me ingancin a masallaci ana kira ko ba ana kawo to albani a cikin sassan gari ya kawo ana yin ko a masallaci ne ya kawo ya kawo dalilai nan amma ta yi wani ba ka da ba ba wai su suna kuka kaso ne dai a sa a sa guda biyu haka ɗaya na sai can kana sa dutse shi kaɗai zama sutura sai ya sa dutse zama sutura to sun hana ba ne ba da mai sallah da yi jikka da kwanta da inda aisha ta kwanta da wuna sallah نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قامات الحرير لا غير الكلمة نعم وداق الذرعي لديك ذات يدي وساور وساورت الهموم والكرر نعم وتجرجينا يا يقنشي da ذات يدي yadi saboda kuncin abin da ke hannuna na'am kirjina yayi kunci saboda kuncin abin wasawarar nil humumu kuma bakin ciki wal karabu da damuwa hmm. sawarar diyarin jahili hmm. sawarar diyarin jahili hmm. wa adami dahari al-mulimu ila suluki ma yastashiruhu al-hasaru dahari zamani na al-mulimu abin zargi wa adami ya jagorance ni ila suluki zuwa ga shigan ma yastashiruhu al-hasaru zuwa ga shigan abin da daraja ke ake kyaman shi zuwa ga shiga abin da daraja ke kyama a gane kirkiri na zula fada na zuba da mutunci na saboda wannan fa biyu hatta nan ya bakali saboda wala batatun ilaihi an kalibu hmm. fa biyu sai da siyar da kaya na gaba daya hatta nan ya bakali saboda har ya to wato dukiya mai yawa bai ragu gare ni ba wala batatun ko ko wani guzuri duk wani guzuri babu wani guzuri da ya ragu gare ni hmm, wanda an kalibu ne wanda zan juya zuwa gare shi ban da wani guziri ban da wani ajiya wanda zan iya komawa gare shi nan gaba idan talauci ya zo ce barin siyar ka san mutum kan ajiye kadara in ta ɓaci mutum ya koma gare shi hmm. wa dantu hatta askaltu salifat bi hamli ne min dole ku wa dantu sai na ci bashi hatta askaltu salifat har sai da nan na nauyaya wuyata na ci bashi har sai da nan nauyaya wuyata bi hamli da yanayi ta hanyar daukan bashi min adabu wanda kuma bayansa akwai hallaka na dauki bashi bashi mai yawa wanda kuma bayan wannan bashi akwai hallaka hallaka zai iya biyowa baya ثم دويت الحشا على ثغب خمسا ma مدني sagabu sannan sai na nade ainihin kayan ciki na kan yunwa ba ruci na nade kayan ciki na kan yunwa kamsan kwana biyar falamma a sagabu falamma a madari sagabu Uh, lokacin da yunwa ya ƙona min zuciya lokacin da yunwa ya kona min zuciya lam ara illa ha arda ajulu fi bayti wa sari lam ara arda ban ga wani kaddara ba illa jihaza sai kayan dakin ta kawai sai na kama kwasan kayan dakin yana siyarwa da bala'i yayi bala'i ajulu fi bayti ina ta yawo wajen siyar da kayan dakin wa sari ina ta kadawa hmm. ina ta kadawa kada jikinan kada jikinan wajen kokarin siyar da wannan kaddara nata don mu ci abinci hmm. tufi ni wani nafsu kariha wal aynu abra wal ta ibu. Hmm. sai na yi ta yawo ina ta yawo cikin garuruwa saboda wani abu alhali rai na kyama ba wai da san raina nake siyar da kaddaran ba wannan kaddara da nake siyarwa ya kira sai zan mu wani ainihin abura alhali idanuwa na ta zubar da hawaye wal qalbu kuma zuciya na ta bakin ciki akan siyar da kaddaran nan wa ma ka jawo su bakari wa ma ta jawo su abastu bihi haddar tarazi fa ya hadisu gadabu wa ma ta jawo su haddar ban ƙetare hajji na ainihin yarjejeniya ba abinda na aikata na siyar da wannan kadara ban ƙetare hajji na yarjejeniya ba is abastu bihi lokacin da da na yi wasa da wayannan kadarorin, ba balazana a ce fushi ya faru hmm. abinda na yi da ya zama sandi ita ma ta wasu cewa musu yadda wannan kadara ɗin eh na wada wato irji na wato zuciya na ya yi kunci saboda kuncin wato abinda abin da ke hannuna na wadata na'am wal karbu wato damuwa da bakin ciki wato sun rinjaye ne da damuwa da bakin ciki suka rinjaye ne na dahariyar mulini zamani na abin zargi ya jagorance ne ila suluki ma ya sarshi da wuri hasan zuwa ga shigan abin da daraja ke kyama zuwa ga shiga abin da daraja ke kyama sai da siyar da kadarori na hatta lam ya bakali saboda har yi zama to dukiya mai yawa bai rabu gare ni ba wala batatu ko wani gudiri ba wani guzurin da na yi wanda zan juya zuwa gare shi waddantu sai na ci bashi hatta a sakilat satelit. har sai da nan ya wuya ta na bi hamdi da daukan bashi wanda dole hul azabu wanda al'adabu dole wanda halaka yana nan kuma bayan sa bashi ya mun yawa wanda zai iya halakar da ni ba matsa dawaitul hasha nan na nade kayan ciki na ala sagabi akan yunwa kwana biyar falamma amaddani sagabu a lokacin da rashin lafiya ya kona min zuciya a lokacin da yunwa ya kona min zuciya ardan wato ardan illa ardan hmm. lam'ara illa jihazuha ardan lam ardan illa ardan eh, ardan ban ga wani abu face ainihin ban ga wani kadara ba sai dai kayan ɗakin ta kawai na'am kayan ɗakin da iyaye suka masu ya zama shi ne kawai abin da na gani a fi bai ina ta yawon wajen siyar da shi ina ta kaɗawa ina kaɗa jiki wa zultufi ina ta yawo saboda wannan kadara din wannan su kare hatu alhali rai na kyama wal ainu abra kuma ido na ko idan na zubar da hawaye wal qalbu zuciya kuma na ta ciki amma ta jawo haddar taraji ban ƙetare wato iyaka na na yarjejeniya ba a masu ne lokacin da na yi wasa da wayannan kadarori na'am fa ya hadisa al-ghadab ballan da na ce fushi ya faru ba abin da ya kamata a yi fushi da ni bane mun yarjejeniya da matar ne eh. al-arba'un an-nawawi to ai kaga bala'i yayi bala'i an ce ba kuma har yanzu ba kan kudin kuma kaga za a ɗauka cewa kila za a samu aiki yau za a samu gobe jiya da an shekaru ba samu ba shi ne kawai kai ƙara na'am al-hadith ashara hadisi na goma sha ɗaya an muhammad Alhassan ibn ali bin abi talib rasul an karɓo daga baban muhammad shi ne al-hasan dan ali dan abi talib hmm. jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa rihanatihi kuma dan lele dan gaban goshin sa radiyallahu anhu ta'ala Allah ya tsara musu yadda na'am hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na harkace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribu annabi yana cewa ka bar abin da ke sa ka shakka zuwa ga abin da baya sa ka shakka an gano wani hu imamu turmuzi da nasa'i suka rawaito qala turmuzi hadisun hasanun sahih turmuzi yace wannan hadisi mai kyau ne kuma ingantacce hmm. a wannan hadisi yana nuna mana cewa mutum ya zama tobe yan ƙyanƙyani a cikin al'amura idan mutum ya ga wani abu yana sa shakka to ya bar wannan abin zai yi ya koma abin da baya sa shakka an gano wannan yi dai abin da mutum ya ga bai natsu da shi ba ya yi watsi da shi ya koma abin da ya natsu da shi hadisin yana karantar da mu wara'u ƴan ƙyani kuma hadisin yana nuna mana ƙa'idan nan na al-yaqilu la yazulu bi shakk wato yaqini baya gushewa da shakka idan ina da tabbaci akan abu kada shakka ya kusan mun da shi a gani idan ina da tabbacin abu kada ya zame shakka ya kusan mun da wannan abu wato na tabbata na yi alwala amma ina shakka alwalan ya karye ko bai karye ba yanzu ya za a yi eh, wato in zance ko kuma sake alwala eh? na tabbata na yi alwala amma ina shakka ya karye ko bai karye ba sai tsaya kan ya kini an gane tunda ya ce ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka me nake shakka nan waje amma ba na shakka ina da tabbas na yi alwala ba na shakka nan ne nake shakka ina shakkar karyewar mutum da ina shakkar karyewar to bai karye din ba kuma gano na ba ina da tabbacin alwala amma ina shakkar karyewa al-yaqin la yazulu bi shakk A gano na Ku to sai doka cewa alwalan yana nan sai zance kuma je yi sallah abuna a idan na kasa rinjayarwa kuma yaya na kasa rinjayarwa an ba ne ba na tabbata na yi alwala sannan kuma a game da zaka da sariya yi eh, eh, Ina da alwala to da wani hadisin da na ke cewa lallai shi ɗan yana zuwa ba ɗayan ku ya rinka sanya mai wasu wasi a cikin sallah ko ya rinka sa mai cewa sallanka ya karye sallanka ya karye da sauransu an gane to ce idan ɗayan ku abin ya zo mai haka fala ya kuru janna da al haka ya ya a sautan awa ya ji da rihan kada ya kuskure ya fita daga masallaci har sai ya ji sauti na riji din ko ya ji wari kamar in sautin rigi ya fita sosai ko ya ji wari ya samu tabbaci kenan kamar yana inda yake da tabbaci cewa ya yi alwala haka yake da tabbaci cewa mai alwalan ya kalli kenan al yaqin la yazulu illa bil yaqin yakini baya gushewa sai da yakini an gane wannan hukun idan ya zama to mutum irin wannan kama a kotu misali sai wani ya kawo ƙaran wani cewa wane ya yi rida to da ya kawo alƙalin ƙaran cewa wane ya yi rida sai alƙali ya ce to asalin mutum mene ne asalin wannan bawan allah musulmi ne to kuma ya daɗe a cikin musulmi ya suka ce ya yi rida shekara tabbas to an bai kawo tabbas ba dan ya kawo wasu irin zargi sai a amfani da wannan ka'ida da ma ya ka ila ma la ya ribu ka bar abin da ke sa ka shakka zuwa ga abin da ba ya sa ka shakka muna da tabbas ɗin musuluncinsa amma dai muna shakka kan kafircinsa ta zo da aka kotu ta yanke hukunci musulmi ne shi an gano wannan idan ka zo da shi ne ya kora maganar zina cewa kaga wani wannan zina aka da kawo shedu guda hudu baka da shedu hudu asali mutum girki ne yanzu ka rika wani abu ne. wannan abun sai mu ɗauka ƙarya ne sai kowace kori ke ɗin kan kuma sai a hukunta ka cewa ka mai kazafi an fahimci wannan ko wanda za a yi amfani da wannan Ko kuma sannan idan ka zo ka ce wa mutum bawa ne shi ka zo ka ce mutum bawan ka ne shi mai sai shi ba bawan ka ne sai a ce ma wannan magana naka wato shi wannan wanda ya ce shi ba bawa bane shi ke da gaskiya domin asali kowane mutum da ne shi ne yake ne tabbas kowane mutum da ne bauta wani abu ne wanda yake tsarin yana afkowa ne mutum da yana afkowa ne kuma kan zo ka ce mai bawa ko suna bukatar kawo shaida albayyana su alal muddai wal yamin alamar ankara kawo shaida ce ba shi da shaida sai baka da shaida ko ta koro wannan kesin A gane tun da asali kowa ɗa ne ya ce ya rantse kawai ya tafiye shi sai ya rantse ya tafiye shi ya fara tafiya da wani lokacin da ya tafiya wani ya kasa zartar da ya gano wane ne sai ki yi yanzu idan mutum yana shakka raka sai ka ɗaya ko biyu kan zarin jayarwa sai zai ɗauki wanda ya tabbatar falyabin alamar sai tana wanda sai dauki raka daya iya dauki raka daya sai jira kai shi amma idan ya zama to ya farin jayar da bangaren biyu sai da kibi kamar da wani abin ya zo amma ya kasa rinjayar wato ɗaya ne asali na biyu yana shakka na biyu kenan eh. wannan za a isa shi cikin fassarar shubha din nan wani Eh, idan mutum yana shakka kan abu hmm. kaga yana cikin cewa kan abin da ya yi watsi da shi ya koma abin da ya tabbatar hmm. an gani? wa salam eh ba ya danganta shi tunda asalin tsarin fada ne sai wani yanzu ce ɗan shi ne sai a tsaya kan tabbas tabbas za mu an zama matan wannan ne kasu da masu shi yanar shi za mu ci gina faɗa sai an samu dalili daga wancan cewa shiri ne eh. na ai kama wani lokaci aka dace hmm. za a wani lokaci ba wani ba ɗabila ce da wadda ba sai da zai kama wallahi kuwa ka ga da wadda ba sai an daɗe ana neman shi a cikin yana bayan kiwon bayan ke da zaman shi wallahi zai karfe sai da aka ji wurin abin nan sai dai a ji makarantar shi ke nan kuwa kan an salama ba wallahi kaga wani zaka ma ba ma yare ɗaya ne, amma za ka yi kama sosai wannan shi zaka dauka lafiya kuskure a gani ana gara na kula kashe birki sabon wani ina so mu gaisa ina neman lokaci da sosai da shakar kuma shi ne. ina ibrahim ibrahim na ba ku da shi daga ko waiwaya na bai sai da na zo gaban shi daga ba shi bane amma ka wazo sai tafiyar da fuskar da irin yanayin sa hular da ɗaya ne an gani su ana wannan kuma ba jirin su ɗaya ba hanyar hanyar wannan mutum wannan mutum mutum ba ba ba kan garin da bane shi wannan shi wannan haifar wannan garin ne na'am na'am Eh, ya zama a gaba ɗaya a ya bayar kawai bayar bayarwa zai mana zai bayar da tuna ne kai baka san ya baka ba shi ba bai san ya baka ba kowa na shakka zai bayar dole ya bayar shi ne asali dama bayarwa zai amma asali dama an bashi bashi an kafa an bashi bashi yayi yanzu biyan bashi ake shakka mana sai biya ai biyan bashi bashi bashi asali an san an bashi zai shakka ta saurawa da ake an biya ba biya ba can ya wuce hmm? ai ba wani wancan kai da bai tabbatar wani ke nan don kuma ya tabbatar cewa wallahi na biya ka ya tsaya can sai wani shakka kan abun sai ran su shi ke nan kawai ya kubuta eh alaikum salam eh, kuma rashin ta gaskiya mu zai ga cikin kunci kunci mai tsanani wanda ba inda zai samu bashi kuma inda zai samu bashi ba gaskiya ba hanyar da za a zai biya ya samu hanyar sana'a ko wani abu wanda zai iya juyawa ina ganin zai ya amsa ba zan iya cewa ya yi laifin gaskiya in ya shiga cikin tsanani ba wata hanya amma ga shi magana an ce riba yana ɗaya da albarkar abu ne kawai mutum shiga cikin tsananin kila Allah ya ma'azin albarka ya kawo wannan ne saboda na shi da abin da shi ne amsa yana da abin da zai cikin wani tsanani amma yana cikin wani tsanani wanda kai san yana cikin wahala yana buƙatar taimako kuma ba mai bashi bashi an san an bashi ana ganin kuma zai iya biya ba akwai irin wannan in yana bashi zai ga tsirrai kai cewa nan na bashi bashi ba zai iya biya na ba duka hana kuma yana son bashi domin ba ka zai bi jiki ne ga damaita a ranar za a yi bashi dama yana da hatsari akwai da za ka biya da ko ka ko ka da ka da a ce eh ce baka ima wata sarrawa ya ɗauka da neman teku na Allah ta ci wannan bashi ba ta san ma mijinta ya zami ai mutum zuwa mun nemi mun taimako nan wajen da takardar ta ba da takardar ba gaba ɗaya ga shi nan ga iyayen da ta biya nan ba ƙara ta ba ko mijinta wallahi ya ji labarin ta ya wulaƙanta ta ko ya rabu da ita dan Allah kada ga yaro ko mijin mun san shi to dan Allah sai baka mata ga shi ga sai ci to duk bashi da aka sa ruba a ciki albarkar ne akwai yana da ƙarancin albarka shi ba shi ya wata ta bashin ba to rashin ɗaukar nauyi bai kawai inda ana biya inda ana ɗaukar nauyi ba shi ai za ka san kawai gaba kawai sai biya zo da ke gamu ne da hanyar zai kuɗi in aka ba shi kaza suka biya da kaza sun zo da kaza kaza kaza kaza sai da suna sun ba sa yarda zai kuma da suka rayu suka amsa sai za ki da kyau a ce mutum na tare da matar shi haka duk abin da ya faru za ka baka labari to wani da shi da matar shi akwai dan gaf to wani dan gaf din da ya bari to sai ga sauran kawaye da shedan da waye su ne abokan ka amma matar da zama to ba ka kai ita duk wani abin da ya faru dai gurgurun wani da su ta ga ba wallahi kawaye ya sa ta baka abinci ba shi da gani a da shi ka huta tunda muna da alaka da ita na tattauna abubuwa masu amfani a ta gaya maka ana daukan nauyi <laughs> to ga ga shiga wala da ya zaka tafiya a ta mata kai kai ta ki ba ba ba ko su mutane za ka gaya maka za su za ka yi shi za su yi kuɗi ne ba za su da za a waina, sai ka faɗa abin da ka yi masa ba ka amma da za ka ci kayan daki za zai ba ba na kallon mawabi hamdi a shaɗu Allah ilaha ilaha